Jadawalin da hukumar ta neko ta fitar ya nuna daga yau zuwa litinin ta makon gobe jimlar darsa talatin ne ɗaliban za su rubuta a jarabawarsu waɗanda suka haɗa da darasin tattalin gida da na koyan dabarun girke-girke da na koyan aikin kafinta da sauransu sai dai ɗaliban da suke kammala karatun sakandare a makarantun gwamnatin kano ba za su samu zarafin rubuta wannan jarabawa ba saboda rashin biyan kuɗaɗen jarabawar ga hukumar ta neko. rahotanni sun ce kimanin naira miliyan dubu ne hukumar ta neko ke bin gwamnatin kano bashi a don haka sai ta tsame ɗaliban kano waɗanda ke karatu a makarantun gwamnati da jerin masu rubuta jarabawar ta yau al'amarin da ya jefa ɗaliban da iyayensu cikin rudani mu ne 'ya'yan gwamnati mu ne za mu zama manya nan gaba saboda haka a samu a biya waɗannan mutanen kuɗaɗensu mu samu mu jarabawa mu. Na da burika da yawa a rayuwar mu da muke so mu cika. Yanzu gwamnati ta zo ta dakirar da mu. Ina so in zama dakta ne. Dan Allah gwamnati ta duba halin da muke ciki tunda mu duk iyalanta ne kuma a kasanta muke. Ban ji daɗi ba wallahi da aka ce ba za a fara ne nan ba. na Usman Yusuf. Yarinya da ta shirya ma za ta je makaranta amma ana tunanin jarabawa amma ba za ta yiwu ba. Gwamnati tana nuna halin ko in kula A wannan al'amari na yara domin tana wofantar da su ba ta nuna kishinta a kansu domin su samu ci gaban rayuwa akalla ba kasar ban kaga irin kuɗin da gwamnati ta ciwo bashi wajen kusan 10 biliyan ake ci ne ne ta karɓo bashi amma har yanzu jarabawa ta gagare su gwamnati ta biya musu kuɗi ai wannan abu abun kunya ne wallahi sai dai kwamishinan labaru na Kano Muhammad Garba ya ce adadin da hukumar ta neko ke bin gwamnati bashi bai kai haka ba kuma dama akwai yarjejeniya da alkawarin tsarin biyan kuɗaɗen tsakanin gwamnati da hukumar. Miliyan da arba'in 544 shine bashin baya da muka sanne ko ta mu saboda akwai yarjejeniya tsakaninmu da su muna ba su daki-daki ne kowane wata muna ba su kuɗi saboda haka in ka duba wannan a cikin wannan kuɗin kuma na san cewa mun ba su miliyan biyu, an biya su in ka ɗauka kuɗin da ne ko ya kamata a biya na wannan shekarar ya kai kusan miliyan 500,370 kuma wannan kuɗi yawanci ba a biya sai an gama jaraba kafin jaraba ta fito yawanci akan biya ne ko shine zaka ga wani sa'a akan samu kalubale na cewa an rike sakamako Kazalika kwamishinan labarin na Kano ya bai wa ɗalibai da iyayensu tabbacin cewa gwamnati na yin duk mai yiwuwa wajen ganin ta biya kuɗaɗen kamar yadda aka tsara. Miliyan ɗari uku da dubu biyu da hamsin da ɗaya. wannan kuɗin a yau aka biya shi. Saboda haka ina so in tabbatar da iyaye da sauran ɗalibai cewa mai girma gwamna ya riga ya ba da umarni idan Allah ya da daga wannan lokacin ba za a sake samun irin matsalar da ake samu ba kuma za a ci gaba da yin ƙoƙari kwarai da gaske duk abubuwan da ya kamata a ce an ba Bayan na bashi da yardar Allah za a bayar. Baya ga hukumar NECO ita ma hukumar NAPTEP da ke shirya jarabawar ɗaliban da suka kammala makarantun sakandaren Arabiya da dangoginsu ta sami irin wannan takaddama da gwamnatin Kano a bara, inda hukumar ta riƙe sakamakon jarabawar ɗaliban Kano tsawon watanni da dama kafin daga bisani a sasanta kuma ta saki sakamakon. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.